Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa kuma a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa. Shahararren jarumi ko mawaƙi Adam A. Zango ya yi cikakken bayani dangane da alaƙarsa da jaruma Rahama Sadau, wato mamallakiyar Sadau's Home. Bayan maganganun da mutane suka yi ta a shafukan sadarwa game da hotunan Adam A. Zango da jaruma Rahama Sadau da suka fita a watannin baya. jarumin ya fito fili ya yi magana kan ainihin alakar da ke tsakaninsa da jarumar a cikin makon nan mafiya yawancin masu bibiyar shafukan sada zumunta na yan fim da na labarai da sauransu kama daga facebook instagram twitter har zuwa whatsapp sun yi ta da wasu hotuna na jarumi adam zango da jaruma rama sadau cikin wani yanayi da ya ɗauki hankula matuka hotunan da sun nuna kusanci sosai tsakanin jaruman inda har wasu ke zaton ko soyayya suke wasu ma har suna fatan alkhairi suna cewa sun dace da sauransu a daidai lokacin da jarumi adaga zango ya wallafa rubutu a shafin shi na instagram aboki na kwarai shine wanda zai zo gare ka a inda duniya ta guje ka na gode rahama Sado da zama abokiyata kana ya kara wallafa wani rubutun ya ce aboki ɗaya mai halacci ya fi abokai dubu na bogi rahama sado tana yi min halacci don haka ni ma ta saurari sakayya ta wannan ya sai share masu zaton soya tsakanin jaruman tantama su san zallar shakuwa ce da aminci ta kai shiga samun kusancin da har ake tsammanin wani abu na daban kamar yadda kuka sani jarumin ya sha fama da abokai da makusantansa wanda har ta kai ga jarumin ya yi furuci na cewa ba zai sake yin aboki na kud da ƙud ba amma ga dukkan alamu rama saro ta fita zakka domin kasancewa da sashen labaran kanihud kuma a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar kanihud ku danna subscribe domin kasancewa da tashar a da yaushe domin ta za ku ci gaba da samun ƙatattun labarai a daga masana'antar kanihud haka zalika ku danna alamun ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora amd tv hausa ta ku ci.